ko kenan ne gidan to insha Allah ne kuma zaki same ni da cika alƙawari zan zo insha Allah yo na kashe ki yari ya zo na kashe ki yi min rawa to na kashe ki yari kai ka san Allah idan na sace ganin ka da yarinyan nan Allah ya kofa gidan wallahi sai na marmashe ka dan Allah ka ya hakuri ka ni da ita ina son ta wallahi to ina zuwa saurare ni Makana ɗaya. Yarinya nan da nake so, ‘yar gidan Oga ya wuce. Eh? Wallahi. Kuma ka san yadda suke da Oga, da mu ma dukkanmu ‘yan garejinmu ba ma ga maciji da shi, gaba ce mai ƙarfi a tsakaninmu da shi. shahararren wani nan wato Kano Films and Comedy Entertainment sun shirya muku wani ƙayataccen fim mai dogon zango mai suna Magana Ɗaya. Magana Ɗaya, Magana Ɗaya. Lafiya? Allah ko sunan sai kaga sai wani ƙara take mun kakakakakaka na rasa yadda zai wani kal kal kal ana nema a kashe injin mota dole sai ka dawo kana amfani da man a Moscow Vital 2000 SL saboda shi kadai ne yake dauke da ingantattun sinadarai ka ji mota ta yi laushi ta yi daɗi inji kaman sabo a injin man ko din nan da shi zan dinga amfani kawai kai kai laya ka sa wuya ka sara ta bage a wuya kana jina eh ka duba darajar tsohon ka da kake kaunan nan eh mai furfuren nan eh. ka duba ta bawan Allah nan kai mana adalci wannan fim ya kunshi barkwanci soyayya san zuciya rikon amana ga kuma wata turka-turka a tsakanin wasu gareji guda biyu waye ku a nazar Najeriya. A Maiduguri yake fa ba na Maiduguri. ake tafka hamayya tsakanin garejin Oga Tsito da garejin Ya Ujarfa. Ina dan tsitan tukuna. Oga nan. Baya nan sai me? Billahi lazi ku kiyaye ni. Ah. duk lokacin da zaka kwanta ka dinga addu'a ni zaki koya wa addu'a mutumin da kullum in zan kwanta sai na karanta tahiyya bakin salihina kafa 300 kaga kofar a kofar garejin mu haka na kanta wani ya ajiye ta a babur mai kafa uku tana fita sai na ga wani ya dauke ta a dan kanariyar mota ƙarya kake ni mata ta ni nake kai ta makaranta Au abin na ya da kai na ma da iyali na. To ai nan harkar mota ake nan gare ce ba harkar iskanci ake ba. Ka je can ka kare da sabon garin ka. Magana ɗaya. Magana ɗaya. Magana ɗaya. rubuta labari kawo na Legas Kabara. Manajan shiri Murtala M Square tare da Mubarak Sani Rashid. Wallahi iyalin zan ba su gane shi ne ba. to wallahi sai na kashe shi to eh zai ga duka ruku ruku zan yi da shi eh zai ga masa ina same shi to yanzu da ka a garin na akwai ba sama da shi zan ya mun zane irin na mutumin da ya je gurin sai ya ce ga nan lawan ne aka wade magana daya kace kudi daga Lagos ka kawai a Lagos kai dan iska ne kawai dan iska baba don ah, ba dan iska ba ka dinga yi ka ɗauko a tun daga Legas. Baba. Har Kano. Wallahi baba kuɗi sai da ingiza suke ma dukiya ce fashin fiɗe. Iri adda. Eh? Ina jibo. Ga baba. Ubanka ya can kare. Magana ɗaya shiryawa Muktar Kabara. Magana ɗaya ba da umarni Aliko Musak. Aliko Musak.